masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da haka za ku kalli takaitattun labaran matashiya tv a yau muna alhamis bakwai ga watan jumada akir shekara dubu ɗaya ɗari da arba'in da biyar bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam garin maka zuwa birnin madina wanda ya dare da ashirin da ɗaya ga watan disamba shekarar dubu biyu da ashirin da miladiya suna na khadija ahmad tayar ga takaitattun labaran a yau alhamis ne kotun koli da ke birnin tarayya abuja za ta fara sauraron shari'ar zaben gwamnan kano kotun za ta fara sauraron karar ne bayan da gwamnatin jihar kano ta shigar da kara gabanta tana mai neman kotun ta tabbatar da gwamna abba kabir yusuf a matsayin gwamnan jihar bayan da kotun ɗaukar ƙara tabbatar da nasir yusuf gawuna a matsayin wanda ya samu nasara a nan kuma gwamnatin jihar kano ta ce za ta tabbatar da inganta harkoki a yankunan karkara musamman a shekarar 2024 mai zuwa kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar kano honorable safiyanu hamza katakwani ya bayyana hakan a yayin ganawa da matashiya tv a ranar laraba a ofishinsa ya ce gwamnatin jihar kano za ta mayar da hankali ne wajen raya karkara da kuma samar da ci gaba rundunar 'yan sandan jihar kano ta yaba wa kafofin watsa labarai a jihar bisa yadda suke bayar da gudunmawa ta hanyar kawo rahotanni akan abin da suka shafi tsaro a jihar kwamishinan 'yan sandan jihar muhammad usaini gumil ne ya bayyana ya yaba wa kafofin watsa labaran a wata ganawa da suka yi da shi a ofishinsa ya kuma bukaci da kafofin watsa labaran da shugabanninsu da su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro domin ci gaba da kawo rahotanni da suka shafi zaman lafiya a faɗin jihar ta Kano. rundunar 'yan sandan jihar taraba ta samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga uku tare da ceto wasu mutane da dama da aka yi garkuwa da su a jihar kakakin rundunar 'yan sandan jihar usman abdullahi ne ya bayyana hakan inda ya ce jami'an nasu sun ceto mutane 23 da aka yi garkuwa da su a ranar talata a ƙauyen popule da ke ƙaramar hukumar yori ta jihar hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta yi fcc reshen jihar oyo ta gurfanar da wani matashi a gaban kotu bisa zargin sa da zambar naira biliyan ɗaya hukumar ta bayyana hakan da cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na x wanda aka fi sani da twitter a ranar a twitter hukumar ta ce bayan gurfanar da wanda ake zargin kotun ta yanke wa masa hukunci daurin shekaru 75 a gidan gyaran hali bisa laifin aikata damfarar mutane duka duka anan labaran ya zo karshe a madadin edita abubakar mutala ibrahim ahmad mutala ibrahim sada da ku ni ka titi amata ne nake cewa mu kasance lafiya